a assalamu alaikum yan class wannan shine darasin mu na yau zamu tashi a na a e o u na ne ni no nu na ne ni no nu nama nama nasa nasa nana nana namu namu nema nema nemi nemi nefa nefa nesa nesa numfashi numfashi nisa nisa niƙa niƙa nine nine noma noma nono nono nuni nuni nuna nuna, nufi, nufi, nufa, nufa, zakara, zakara, wukar baba, wukar baba, barewa, barewa, ra, areriroru, rareriroru, rago, rago, rama, rama, rami. rami rani rani reno reno redi rediyo rediyo rero rero rimi rimi riɗi riɗi rijiya rijiya riga riga romo romo roro roro rogo rogo, roba, roba, ruwa, ruwa, ruga, ruga, rubuta, rubuta, rura, rura, raƙumi, raƙumi, wayar tarho, wayar tarho, ɗan makulli, ɗan makulli. sa sa se si so su sa se si so su sa'a sa'a sesaya saya siyasa siyasa soso soso susa susa sama sama sefa sefa sikari sikari soyayya soyayya, suka, suka, saka, saka, seta, seta, sisi, sisi, soro, soro, suma, suma. Misali, sata, sata, ɓera, ɓera, wannan ɓera ne, ɓeran yana satar daddawa, wannan ɓera ne. ɓeran yana satar daddawa ta ta te ti to tu ta te ti to tu tara tara tari tari taro taro tela tela tebiri tebiri teku teku tilo tilo tifa tifa titi titi tono tono toyo toyo toto toto tuya tuya tuta tuta tulu tulu misali talabijin, rediyo mai hoto talabijin, rediyo mai hoto Takalmin yana da amfani sosai, yana kare tafiyar ƙafa, yana hana ɗauka yana hana dauɗa ta shiga cikin ƙafa, yana hana yankewa da kwalba, yana hana taka ƙaya. wa wa wi, wu, wa wawa wawa wayo wayo wari wari weka weka wege wege wega wega window window wiwi wiwi wili wili wofi wofi wowo wowo wofi wofi wuya wuya, wuƙa, wuƙa, wuta, wuta, wannan kwanon sunan son ƙwarya, wannan kwanon suna son ƙwarya. Tsuntsu duka tsuntsu ne, tsuntsu duka tsuntsu ne. Yayeyi yoyo, yaya yara yayi, yaya yara yayi. Yeho Yahoo! Yahoo! yi Yini, yini, yifa, yifa, yoyo, yoyo, oyoyo, oyoyo, yunwa, yunwa, yula hula. Misali, yara, yaro, yara, yaro. Yara biyu suna wasa. Yara biyu suna wasa. yana da keke. Yaya yana da keke. Wannan keken Yaya ne. Wannan keken Yaya ne. Za, ze, Za, ze, Zaki, zaki. Zargi, zargi. Zare, zare. Zero, zero. Zaizaya, zaizaya, zaizaya, zaizaye amin zikiri zikiri ziyara ziyara ziza ziza zomo zomo zobe zobe zugi zugi zuciya zuciya zuma zuma bidiyon kyamara bidiyo kyamara Ricardo Ricardo Ricoda Amin ba Ricardo ba Ricoda Ricoda Uh, wannan shine darasinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kuma kuma kada ku manta ku danna uh, subscribing kuma ku danna ƙararren sauran da zarar na saki sabon bidiyon karatu uh, kasance tare da wannan tasha ta Ziba TV insha Allah.